وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك اليوم شاكر جوات الربيع الآخر واجرى الله محمد صلى الله عليه وسلم ذاك daga maka zuwa madina الى اربعين <coughs> داود wanda ya daidai da sha uku ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ubangiji muke roƙo ya taɓa mu duniya da lahira karatu da muke yi na littafin ahlari na shek abdulrahman al-akhbari a jiya mun tsaya shafi na goma sha shida ne mun karanta farlan alwala guda bakwai muka karanta sunnonin alwala guda takwas da na ya kawo a littafi sannan kuma a jiya muka cike a kan mustahabban alwala wani abubuwan da an so mutum ya aikata su a wajen alwala da aka muka ce wa fatuwa iluhu a daga cikin mustahabban alwala akwai a tasiriyatu mutum ya yi bismillahi a farkon yin alolan da kan ce magana tafi inganci yin bismillah ba kuma alolan wasu haƙi ne wasiwaku da yin asuwaki mana mutum ya yi asuwaki kafin ya zo alolan wazza'idu alal sannan babu asuwakin malaman fiƙi suka ce mutum sai saka yatsan shi ya gama ke yi da shi والزائد على النفس الأولى في الوجه واليدين دقالي أكون وانك فرقو دقال أول دين شايفي وانك فسكا دكو وانك هنوي والبداية بمقدم الرأس دفال شابان كي دتزمان بوشي وعلى دتزمان كي فنمو تيتئي بايا وترتيب السنن جديرة سنن الولاء وقلة الماء على العضو أن تروى أكن قطن الولاء وأنا كرت يدو يعمرها ميوادي قلت يقل مدان مدانا وتقديم اليمنى على اليسرى بدوات الدفارة وانت جيفا داما كهف جيفا عبو ويجب تخليل الأصابع اليدين ما لك توادي أقف إيفا يا أنهن يا أوجان الولاء ويستهب في أصابع الرجلين أما أنسو بواجبي بني أنسو mutum يدس tsatsefe ya أنت shi a الوراء ويجب تخرير اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة واجبين يمتون أن تنادى جيمو أنك لن يتبعي فيشي ألوك سوء الولاء بند جيمو لك فانتين يوى ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيرة أما فأدو كان جنبا تواجب نفسي طيف جيم شيء ودا جيم إياك سنتين ديوا ولا شيل أو لم أوكا أو كأجياء أنا قلت إلا بو دام مقاتا فسر ولا لا يساوي اللي فسر ولا باو مصاب ولا وفضائله ده قولهم ده لكلم يلو ya kamata a dinga rike fassara ina gani ko insha Allah zai aiki wannan karkara shi ya kasance kai an karanta ne in ja ka ya kasance mutum ya iya sannan ka karanta da wani suke karkashin ka sai karance abin da ya dinga tabbata in sha Allah sannan shi ma kamar na magariba ana ɗaukar shi sai karance ina ganin a sa shi a cikin gwamnati ɗin kenan kowa ya dinga sauraron abin da ake karanta. دا کتاب کلا تمونه إيه، فصل فصل رجیوا فصل رجیوا <clears throat> نواقض الوضوء تنه انت كاغا من جا رزوتيا سنة اكل اكيا مغان اكان تاركي بيدا ايجان نزسا تبينا زا اترك كيتا مكي فرلان الولا مكي سنونا الولا sannan muka yi mustahabbatul wudu ma'ana abin da mustahabbi ne an so mutum yi sa wajen alwala to yanzu ita alwalar me yake karya ta me yake karya alwalar malaka ta faslo rabewa nawaqidul wudu'i ababen da suke warware alwala a hadasun mana yake cewa akwai hadasi mana hadasi shi ne duka abu da ke fito daga mafita guda biyu in ma ta bangaren baya ko kuma ta wajen fitsari shi ake cewa hadasi wa asbabun sannan akwai wasu sabbuba da suke bijiro wa mutum da su karya a mutum to kaga a dunkule kenan malam ya dunkule su akwai ahdasun sannan akwai asbabun to yanzu malam ya fara mana magana akan ahdas ababen da suke kada lula. sannan suna fitowa ta ɓangare biyu ne in ba ta bangaren wajen ba haya تقوى تقنغر وجل لهم كين كيف تعجي ما لك شاف الأحداث أما أبا من أكي في مفادسة أقوي البول نفرقه فطارينا كريع لولا والغائط دباها نبي كنا ينا كريع الولاء والريح دفوة سالة مكيكي شيما إتبتنا كريع الولاء والمضي والمضي haka mazi da yake fita daga cikin mutum yana kada alwalan mutum walwadiyu haka wadi da yake fita to shi ma yana karya dola makaranta zuwa wa asbabun ba da kita wa asbabun amma akwai wasu ba da suke bijiro mutum suke faruwa da mutum suke karya alwalan mutum abu na farko annon mustaqim bacci mai nauyi sababi ne wanda ke zuwa kira a ramusan kayan alwala sai bacci mai nauyi zama ka to wannan sababi na zuwa bacci ya kare alwala mutum na farko kenan wal izma'u daga cikin sabbuba da suke kare alwala akwai suma wasu kuru sababi na uku da ke kare alwala mutum akwai maye duk wani abu da ya saka mutum maye su ya kare alwala mutum na hudu wal jununu hauka متين يا لو لا سيا وكان يقولوا ما علمت رقيق اهوى لا سيا تولي ولا لو لا سيا متين ساكني ابو نجر والقبلة دسوم باسم متي بايا متين يا الولا يلا كرع الولا متين ولبس المرأة أبو نشدة دسافة متي متين يا لو لا سيا شهوة تنشي to da ka bayar ta in kasarar lazzata idan yana nufin jin daɗi da shafin da ya mata to wannan alwala ta kari an waje da ko kuma bai yi nufin jin daɗi ba amma da ya shafa da sai ji daɗi alwala ta kari wa mashu zakar da shafan gaba mutum ne ya alwala sai shafi gaban shi to alwala ta kari bai ba tsohon tafi da cikin hannun shi au bi baƙin al'asabi ko kuma da cikin hannun shi ya shafi matan shi to alwalar ta sani za ka ba da ke cewa fasulun rabewa malam anan yana son ya faɗa wani awa da suke warwar alwalar mutum za ka kuma sai kawo abin da ya kasance yana fitowa ta ɓangare guda biyu ta wajen ba haya da kuma wajen fitsari wanda shi wani shi ake cewa hada sai da abu da fito ta wannan ɓangaren sannan kuma sai ƙoƙari ya nuna wani akwai abu da shi a karantar shi ke kai da runa sannan kuma akwai wani abu wanda shi wani sababi ne wanda ke zuwa kan ke kai da arunan mutum to da kuma da sai ambata wani ababe guda biyar wanda duka suna bangaren asbabu sai ke cewa fitsari za ka cewa albaulu idan ka duba hadisin safwan ibn asfar Allah ya kare da shi لكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابته فقال ابن عصان لك شاساب من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا ترى كينا بام عمرني إذا منك سنتي منا تكين هل أنت فيها كرم وتر كف ومطاوق وانا أكل دارا فأنت كفكو shi abu da ake sakawa a ƙafa ya raba kafa mutum to a wani sa a wani mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce suna saka wani kubbi sannan suna tafiya da shi to da ka mazan Allah ya ce yana ba su umarni kar su na kofi ma'ana har sai sun yi kwana uku da daren su sai dai in janaba ce ta samu mutum kafin wannan kwana uku walakin min bawlin walakin min ga'itin wa wawlin wala amma in ya kasance abin da ya sa mutum ba janaba wace to da ka fitsari da kuma ba haya da ake da bacci ba ya saka mutum ya cire kufin shi to a wannan hadisi malamai suke cewa wannan hadisi ya nuna kenan fitsari da ba haya da kuma bacci yana karya alula wannan abu da farko da malamin an bata kenan dalilin shi yana cikin sunan manzon Allah صلى الله عليه وسلم مالا كشاوة الغائط بابا هيا شي بابا هيا ينا كريا الغلاء ومن يدري ما هلتم كشاوة أو جاء أحد منكم من الغائط قوكم إيرا سينكم يدود بابا هيا مالا إن دي أليه بها توألا لوش تاكري إن يدعو فإيا تنجع الغلاء حديثي لغدن سابيرا البركة abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yake cewa ita fa wala ana yin ta ne daga abin da ya fita ba daga abin da ya shiga ba mana duk wani abu da ya fita daga cikin mutum yana wata ta mai alwala fitsari ba haya mazi da wadi suna wata ta amma wani abu da kasance a cikin gaba ya tafi alwala ka ci abinci ba za ta sai kayi alwala ba sannan kuma fitsari da ba ya malam sun ijma'i bai daya a kan shi yana kare alwala to kaga dalili na mutum zai yi alwala idan ya karanta ya ba shi ne a cikin alkur'ani da kuma wannan rufi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu nan ku da ma ya kawo yake cewa warrihu da hutu da mutum da yake yi هوتو شيما ينا كده ألولا ده دليل حديث عباس ابن تميم ده وقت شكت أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجري شيء في مثل الصلاة أنك يوم أن الله كوكي ونوتر أكن للي شي وأن مو الله إلي يزوينا صلى ذاك أنا خيل من أنا ليامي وانا ونوتر شيء ma'ana yana ji kamar sallan alwalar takari sai manzo Allah ke cewa la yanfatilu hatta aw la yansarifu hatta yasma' sautan aw yajida riha manzo Allah ce mutum da ya kasance a cikin sallan shi yana ji kamar alwalar shi takari yayi hutu ne ko bai hutu ba fitsari ya fito ko bai fito ba to da haka manzo Allah ke cewa la yansarifu kada tafi hatta yasma' sautan hatta ya fitan iska wana ji sauti na fitan iska au ya jure rihan ko kuma ya kasance ya ji lallai ya fitar da iska to a wannan lokaci ne zai samu yakini sai karance ya fita ya je canja alwala haka hadisin abu da ke cewa la wudu illa min sautin aw Da ka babu alwala sai idan dai mutum ya ji sauti ko kuma ya ji iska ta fita daga cikin shi to a wannan lokaci ne mutum zai fita ya je ya yi alwala ga kenan kawai wannan nuna kenan tusa tana karya alolan mutum abu na hudu wanda ke karya alolan mutum ma ka cewa wani mazi da mazi dalili akan mazi yana karya alolan shi an cin cikin bukhari da mutu. hadithu ali ibn abi talib yake cewa kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi ina yawan fitar da mazi to kaga aliyu ينم أي كلمة أودم وزن الله صلى الله عليه وسلم فلنقوم وزن الله شيء ذات فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتني أكرتينا في نجكوية نجاية ميم الله الله إيراد أموت الله سبت أغريش بما كان ابنته من نسور مطعم يرشع ودينا يرشع ودينا ودينا فعبرت المقدار ابن الأسود فسأله za ka sai na ba miqdad ibn asad zai ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ta tambayi manzan Allah ba <coughs> qala sai wanda Allah ke cewa mutumin da ya kasance yake fitar da mazani ma'amali to da ka ya fitiru zakar huwa ya tawba zai fitar zai wanke gaban shi ne sannan kuma ya yi alwala shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam أو أنت رواية وملكة اليض سيما غصانه ذكره باسع متيه ديه هكي بوجه فنكو سعر لا أبو لو رضا معنا يكاو والذي يفعل أنا سوء أبا يسكي كريا لنا يكي سوى الودي ودي ينا كريا لنا ودي شين ونروا من كوي واللي كيفتا عذابا مثل ألوت النوتين إلى الدفتاني ذات عرفت إمون عباسة كي سوى للي إمون عباسة كي سوى ababen da suke fita daga gaban mutum wanda suke balla alwalan mutum huwan mani daga suke akwai mani bal ma wani yana suka sai mutum yayi wanka wal mazi da mazi wal wadi da kuma wadi muke cewa fa amma al mazi wal wadi fa innahu yughsilu zakarahu wa yatawadda amma mazi da wadi su wannan suna suka mutum ya wanke gaban shi ne sannan yayi alwala to kaga wannan sune ababe da mana ya kawo wanda suka kawo menene al-ahdathu budaliya naga gaba su wal asbab ma na kace amma asbab akwai annaw mustaqim naw mustaqim ma'ana bacci wanda kan ce menene nauyi zaka a cikin littafin ismawi wala Allah ya kan sharama ya kasa bacci kashi hudu to da ka anan take malam mai adai ke to Allah mustaqim bacci mai nauyi yana karya alwalan mutum da ka bacci mai nauyi ya kasance gajere ne ko mai tsayi in dai yayi nauyi shikenan alwalan mutum ta kare amma baccin da ya kasance bai da nauyi bai da nauyi sannan kuma baccin ko da ya ɗan tsayi malamai suka cewa baya kare alwala الله أيها الذين آمنوا يقول لكم إيمان إلى الله إذا قمتم إلى الصلاة إذا كنت إلى صلاة إمام مالك الله أميرام كتائي إن ذلك إذا قمتم من المضاد يعني النوم أظن أن آية تكيمي شين إلى بتاشد دواجنكم ودواجن بتنكم ولا كوي بتي وسيكون قال وتعالى لا إن جعل الله سبحانه وتعالى إمام الفرقان أتشهر موطاك كتائي وهذا التفصيل موافق لقول أكثر السلف وأن تفصيل مال مالك وأن لا تنشر رحمة جي يعني وأن آية أكم وأن آية على المفكين العيسى وللي ما في يواتك مرة واتاك موافق لم يعطون تفصيل وأن آية حديثي لهذا التفصيل ابن عسان ممكن أن تأشيع فرقه يكي من نغلى صلى الله عليه وسلم yana umartan su da saka hufi a halin tafiya tsawon kwana uku za ka ba su cewa sai sun yi kan ce ta kama su amma idan yakan ce mutum ya yi bacci ya wannan to za ka mutum zai sake alwala ne ba tare da kuma ya ce wannan hufi ba Ali dan abu tsari yake cewa manzon Allah ce al'ainu wika usta ita idanuwan nan to maɗaura ce na dubaran mutum faman nawa fa ne ta A duk mutumin da ya barci, to ya rola in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma baccin da kan ce da tsayi kana fahimtar me ke faruwa a gaban ka. ko da yayi tsayi mana kamar irin bacci da ake tsakanin sallan magariba zuwa sallam isha'i kana zaune a wasu kana ambatan Allah amma kana gangani to irin wannan bacci baya kare a rolan mutum da ka, na yake cewa abdullahi da umar yake cewa كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا أزلت أن أمر يأكل أنت هنا بس يأذوني فنن إذا يتاشري يسلى بايا وسالنا أنت أمريك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبمن ان الله يا لأمرك أن الله ثبت عليه سنك ينتظرون الإشاء سنة جنا سلن إنشاء تعالى من ان الله صلى الله عليه وسلم حتى تفق رؤوسه har sai ya kasance kawunan sun fara gangani sun mai salluna wala tawadda wata sai fi salla ba yi da ba wani ɗan jiya da suke manzo Allah tsakanin sallar magariba da isha'i har yana cewa suna bacci in suka tashi kuma ba sa canja rula da wannan kene yana ka bambaci tsakanin bacci da ya kance mai nauyi da kuma baccin da ya kance bai da nauyi to Allah muke kula ta da mu da lahira da wannan kuma yake ƙarna kai da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da haƙuri wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah da kuma haƙuri yadda za su jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin bane ɗan ƙarshen zamani wani lokaci yana da oya oya wajen yin sallah za ka ji ya ƙara minti ɗaya minti biyu sai ka ga mutane sun gaza ba za su iya jira ba to da ka an sake cewa sabon manzon Allah sun gaza suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan insha'i هسه يا كان تيجي قديا فارا كام وسو سنن سيم ودا الله فتو سي سلا سنن قوسو ضد ونن قديا سكي دا تتاشي ني سي سلا با سارا ركن تنجا الولا با ومن دي مكي مقبلة قدمو بنا جلايرا يبا محيط ايكي يبا محيط ايكي لا ودا مكي دي ما كلامه تعالى نسيبه ان شاء الله سيم تاشي اكل نبي كينا والسكر ان شاء الله على الكربلاء قدمو اللهم صل على محمد Thank <clears throat> you. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بدينك الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين واجعلنا ولاة مهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان العام بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات إن الآخر في العاقبة في الأمور كلها وعجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في أراضينا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في أسرتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أرادنا مرفوعا اللهم إنا نجعلك من حولهم ونعوذ بك من شرورهم رب كلمة المسلمين الذي شهدوا لك بالهدانية وبنبيك برسالة وطول ذلك لهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا على الأحياء والأموات الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين